Wa kulla dalalin tifin na mu yan uwa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da Saduwa a wannan yammaci na shida ga watan balbi in Shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari huɗun wanda ya daidai da hudu ko. Ga watan eh, Januwari watan ɗaya shekara ta dubu biyu bakwai na A wannan majalisi markazin nurin islami wanda ke mabi wanda ke sakwato. ko wanda in ce wanda ya kire shi ne daga mu'assasatu ahlul baiti was sahaba mai mazaunin ta anan Sokoto inda muke gabatar da karatun mu na sati sati a cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibadi na Sheikh Malami Al-Allama Shamsuddin Ibn Qayyim Al-Jawziyya alaihi rahmatullah idan ana biye da karatun muna cikin mun shiga tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fara magana haihuwarsa bayan malam ya ambato muna mahaifayyansa kama kama da kakanni har zuwa sama to yanzu malam kuma ya yi muna magana a annabi Ismail da sauransu to sannan yanzu ya shigo mana kuma tarihin shi annabi sallallahu alaihi wasallam gadan gadan ya ambata muna dai babu makawa babu shakku ko gardama na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a makka aka haife shi wannan ittifakan duk masu faɗi masoya da makiya muminansu da musulminsu da kafiransu kowa ya san haka abu na gaba an haife sa amul fil shekarar da aka yi wannan hadisa da ta faru ta abraha lokacin da ya yi yunkurin ya rusa ka'aba kuma Allah ya yi magane shi wanda an ka saukar da suratul fil game da labarin shi wannan duka babu tambaba babu gardama game da wannan sannan abu na gaba da zamu ambata malam yace wa khulifa fi wafati abi بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قيم الجوزية رحمه الله واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل أو توفي بعد ولادته على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل والثاني أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرف منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين وكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو ثمان سنين وقيل ست وقيل عشر ثم كفله عمه أبو طالب واستمرت كفالته له فلما بلغ سنتي عشرة سنة خرج به عمه إلى الشام وقيل كانت وقيل كانت سنه تسع سنين وفي هذه الخرجة رآه بحيرا الراهب وأمره وأمر عمه ألا ألا يقدم وأمر أمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة و نعم بعد غلمانه إلى مكة ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث, بعث معه بلال وهو من الغلط الواضح فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن مع أمه ولا مع أبي بكر وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه بلالا ولكن قال رجلا ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا ولكن قال رجلا واختلف malam ya ce an yi saɓani fi wafati abihi abdullah game da yaushe ne mahaifinsa abdullahi ya rasu mahaifin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaushe ne ya rasu hal tufiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haml shi abdullahi din mahaifin manzo din ya rasu ne alhali manzo Allah yana cikin ciki kama a haife sa aw tufiya ba'da wiladati ko ko ya rasu na bayan an haifi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala qaulaini malamai sai sabani akan zanto kaga guda biyu wasu na cewa kamun manzo ya zo duniya mahaifinsa ya rasu a yayin da wasu na ganin cewa sai da ba aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya rasu malai ce asahuhuma mafi inganci cikin waɗannan ƙaululuka guda biyu annahu tufi shi dai abdullahi mahaifin annabi ɗin ya rasu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ham annabi yana ciki wannan shine kauli rajihi shine kauli ingantaccen ba ba ma mafi inganci ba ingantaccen duk wancan bai ko da inganci lalle tabbas manzo sallallahu alaihi ko da ko da aka haife shi mahaifinsa ma'ana shi abdullahi bai ga annabi ba saboda haka tabbas ittifakan duk da dai cewa in an wani malami ya faɗi wata magana ana ɗan ba shi haƙƙi ne a ce to akwai ɗan saɓani amma magana saɓanin bai da wani abin kulawa ko ko wani abin mai da kula game da shi annabi sallallahu alaihi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam an haife sa ko da aka haife sa mahaifinsa ya rasu ma'ana yana ciki mahaifinsa ya rasu wannan kenan wasani kauli na biyun wanda muka ce baya da inganci din annahu tuwfi shi abdullahi din ya rasu ba'da wiladatihi bayan haihuwar shi manzon Allah bi sab'ati ashhur da wata bakwai wannan muka ce kauli na wanda yake bai da makama bai babu wani dalili wanda ka nuna haka ala kulli halin wancan shine kauli mafi inganci ko mai inganci din amma wala khilafa babu sabani anna ummuhu matat baina makkah wal madina babu sabani cewa shi mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta rasu ne tsakanin makka da madina bil abawa wani wuri da aka ce ma abawa abawa suna da faɗi kwarai da gaske a in ka ce abawa shi yasa wuri zaka zaka ji an ce abawa wani wuri zaka ce an ce waddan to abawa ita hi fadi kamar misali ka ce gawon nama din nan shi gawon nama to kaga ta hi fadi bisa ka ce markazun nuri ko in ka ce markazun nuri ka ayyana wani wuri na amma in ka ce kila gawon nama haka to ka dan ba faɗi ina fata an gane saboda ko ka samu wani wuri an ce al'abawa'u kamar nan malam ya ce abuwa sannan kuma akwai hadisi wanda yake hasan ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da sahabi ka faɗi cewa mun biya wani wuri inda aka ce mawaddan sai ce ku tsaya ina zuwa sai ya tafi muhaga ya ya ya ya gurha na wajen kusa ga wani kabri shi na ta kuka Umar bin Khattab ya ce ya Rasulullah ni kake kuka yace kabarin mahaifiyata ne na nemi in mata addu'a Allah ya hana ni amma na nemi in ziyarce ta Allah ya bani dama in ziyarce ta kuntu na kuma an ziyarci kuburi fa zuhuru al'ana fa inna hatu zakirukum al-akhira to ra riwaya cewa ta yi waddan ta ambata to kuma gashi sai ka iske wata ruwa ta ce abawa duk gudana waddan da abawa duk gudana abawa ta fi faɗi bisa ga waddan waddan tana cikin abawa ina fatan mu fahimci wannan yace ni baina makkata wal madinati bil abawa a wani wuri da aka ce abawa man sarifaha madinati tana mai juyowa a lokacin da taka juya man sarif waqt waqtu insirafiha lokacin juyowa ta min madina daga madina min ziyarati akhwale ta tafi ta ziyarci su kawura din manzon Allah sallallahu alaihi akhwal jam'i khal khal ɗan uwan uwa dama mun san ita Amina mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallam a madina take dama mun sani to kuma da bayan rasuwar mijinta abdullahi ta dan dauki lokaci bata je ba aka haifi manzo sallallahu alaihi to gashi dai ana nan ana nan har dai lokacin ta zo bayan shekaru bayan shekara kusan a ce shida sannan ta ce bari ta je ta ziyarci danginta wato kawunnan shi annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin ta je ga dawowa nan ne Allah ya mata rasuwa ta yi rashin lafiya daidai wurin a ta tare da cikin ayarin da suke suka tsaya dan jinyar ta a gani ko za ta je sauki a wuce to karshe dai nan ne ya zan nan ne lokacin ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro walan yastakmil izaka sab'a sinin annabi ya cika shekara bakwai ba lokacin nan asali dududu dai malamai sun ayyana cewa dududu shekara shidda garai to shikenan shekara shidda ga manzo sallallahu alaihi wasallam wasa rasu dama haka ne mahaifinsa ya rasu yana ciki sannan ita ma mahaifiyarsa ta rasu yana da shekara shida wa kafalahu jadduhu abdul muttalab kakansa abdul muttalab sai ya ci gaba da renon shi muttalab da'un shi adda shadda ba lamu adda shadda ba ba mutallab ba ba abdul mutallab ba abdul muttalab abdul muttalab da'un shi adda shadda to shi ko sai ya ci gaba ya ci gaba da kafala kafala namiji ya riki mutum shi aka ce ma kafala hadana mace in ta riki mutum a ce masa hadana shi kenan sai shi kakansa Abdul ya ci gaba da kulawa da shi shi ma ana nan watu tuwfiya shi ma kakan ya rasu wa li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahawu nahawu samani sinina annabi yana da kwatan kacin shekara takwas lokacin nan kaga shekara biyu da rasuwar mahaifiyarsa sannan kakansa ya rasu Wakil wasu ka ambata suka ce sit shekara shida wannan kuri na وقيل وسكت shekara bakwai بكو شيما abin abinda a tabbaci shekara ta goma shi ma kure na ashir goma abinda a tabbaci shine shekara nawa shekara takwas saboda ni saboda ittifaka in kace shida to ba lokaci guda ba shekara guda suka rasu da mahaifiya ta ba hasali ya samu riko ne cikin shekara biyu din nan kamun kuma shi ma ya tafi saboda haka shekara biyu aka sani in kace shekara goma to ka shiga wani abu da zamu ambata can gaba sai muka zo alaka ce da alaka shi annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Talib wanda lokacin yana shekara goma yana da alaka da Abu Talib wadda ga ta nan ba riya ba za a ambace ta duk da dai ita ma akwai wata isar sarkiya amma dai abinda muka so mu ambata dai annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kakansa ya rasu shekara takwas gare ko da mahaifinsa ta rasu shekara shidda gare wannan shine ittifaki kuma shine abin zaka faɗi baka samu matsala ba thumma kafalahu ammuhu abu talib sannan shi baffansa shi annabi baffansa abu talib an ka ce am shi ne wanda dan wajen bangaren uba aka samu ne wan uba ko kanin uba am am sai a ce baffa ko a ce wan uba ko kanin uba kamar yadda an ka ce khal ana cewa kawu wato na wajen uwa kenan abu talibin shine suke uwa ɗai uba ɗai da manzo da mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam mahaifin annabi shi abdullahi uwa ɗai uba ɗai suke mun san daga cikin yan uwan shi abdullahi su al da su hamza da sauransu wasu sun hada uwa uba ne kawai ba uwa ba amma abu talibin da shi da abdullahi mahaifin annabi wasu ɗaya uban su ɗaya nan sun hada uwa da uba to shi ya ci gaba da kulawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zan haka saboda ko cikin gidan suna cikin wanda a shugabanni shi abu talibin ma'ana yana cikin na farko harko hasali ma wasu na cewa shine ɗa na farin ga abdul muttalab saboda kaga shi ɗauki duk wannan nauyi sunan abu talibin ana ce masa abdul manafil wannan shine sunan shi na yanka abdul manafil eh za mu san muna suna tasa abdul manafil da yawa cikin kakannin manzo sallallahu alaihi akwai abdul manafil shi ma dan kusayyu kusayyu dan ka'abu ka'ab dan lu'ay akwai abdul manafil to sannan shi ma abu talibin an sai sanya sa abdul manafil illa daga baya aka sa masa suna kunya don girmamawa abu talibin <clears throat> na'am wastamarrat kafalatuhu lahu renon manzo ko ko kulawa kafala kulawar da ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam ta doge ta ci gaba har ila masha Allah har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kaman kamun wannan lokacin akwai abubuwan da suka faru su ne manzo shine malam zai ambata muna daga wannan dai wannan shekara shekara ta takwas bayan haihuwa to shine Abu Talib ya ci gaba kula da shi har zuwa lokacin da shi Abu Talib ya rasu wato lokacin da mazu sallafa yana ta sama shekara ta sama ma hamsin mu kula da wannan za mu cin mu wannan ma balaga yayin da ko lokacin da shi annabi ya kai sintai asharata sanatan shekara goma sha biyu shekara goma sha biyu kharaja bihi ammuhu ila sham sa shiwa shi abu talibin ya fita da shi a wata tafiya da zai yi zuwa sham siriya kenan da yake abu talibin ko kuma al'adar mutanen makka gaba ɗaya sun saba da tafe-tafe na kasuwanci akwai tafe-tafe da suka yi lokacin hunturu akwai lokacin da suka yi ta lokacin bazara wadda Allah ishara da cewa rihlatar shita'i wasaifi to lokacin nan da abu talibin zai fita sai ya fita tare da shi annabi sallallahu alaihi yaro shekara ce goma sha biyu waqil ci an kai sha biyu mu riƙe wannan wanda ya faɗi sha biyu alwaqibi Ah, alwaqidi ya faɗi wannan waƙidi a riƙe min don magana da zamu yi a gaba waƙidi a matsayi ne a malaman tarihi a muttahamun na bil muttahamun na wasu ma sun ce kazzabun na saboda haka a riƙe cewa wahidi shi ya faɗi sha biyu saboda wata magana za mu faɗi a riƙe ta waƙila wasu suka ce kanu sinuhu tis'a sinina dududu suka ce shekara nawa shekara tara wasu suka ce a kula kenan shekara tara kaga lokacin nan yana tare da wa muka ce Abu talibin kaga in ko kace Abdul Muttalib ya shekara ya rasu yana shekara goma shi manzo sallallahu sallam an ci karo da wannan ko shi ko wanda ya huwa wannan Imam Tabari ya haikaito mana a cikin tarihul mulki babu Tabari a sunni a cikin tarihi al-umami wal muluki ya haikaito muna daga suhaili shi yatti suhaili ya haikaito daga wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shekara tara wannan cewa shekara tara kaulin ɗabari na wannan cewa shekara goma sha biyu kaulin waƙi dina shi ma layin ɗabari da an ka tafi ba tsiraye ba don akwai alamar idali ciki tsallake wasu mutum biyu ko he da haka a fahimci wannan batun cewa shekara tara ko shekara biyu akwai ɗan maganganu game da haka na amma a saurara to haka dai aka yi wa fi hadhihi al-kharaja a wannan tafiyar ce wannan fitar anan ne ra'ahu bahira arrahibu rabaran bahira yagga shi manzo sallallahu sallan a lokacin rabaran ko da ke kiristoci adda rabaran ko eh, wannan ba yahudi na yana jin addinin yahudawa dan ka ce arrahibu dama suna cewa wani babba daga cikin mallamai yahudawa a yayin da suka ce alhabru wanda jam'insa shine alhabaru shi ko arrahibu jam'i shine arruhbanu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kiristoci da yahudu kenan Allah Ka magana game da su yace sauraki mallaman su in su yahudawa na ruhubaru kenan in su kiristoci na ahbaru kenan saurake su abin bauta ba Allah ba yace sahabi na ce manzo sallallahu alaihi wasallam ai ba bauta musu mukai ba saboda ni saboda yayi kristancin ko yayi yahudancin ka mai shiga musulunci yace ai rasulullah ba bauta musu akai ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ba ku suka sance suna halatta muku abu ba abin da yake Allah ya haramta muku ku yadda da nasu ku yi sannan su haramta muku abin da halat na wajen Allah kuma ku yi su haramta muku abin da ahalat ko su halatta muku abin da haram kuma duk ku yadda yace eh lalle ana haka ne to ai shi abautat shi abautat to wannan kenan ala kulli hal abin da muke son mu ce bahira arrahib sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa amara ammahu alla ya qadama bihi ila sham kamun wannan kamun ida abin da malam zai faɗi nan bari mu ɗan karanta kissa a gurguje sannan mu yi magana da nika so mu yi magana game da kissat kissat cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Siriya ko Sham yana dan shekara goma sha biyu ko kace na dan shekara tara biyar da kace kamun dai mu kai ga karshen labarin ya tafi Siriya kuma ya ya haɗu da Bahira Bahira wannan babban mallamin nan na Yahudu kuma wasu abubuwa sun gudana wannan hadisi hakikanin gaskiya duniya tana rikici game da shi ko kuma maganganu an yi maganganu da yawa game da shi amma kan da mu nisa bari mu karanta lafazin hadisin sai mu dan ji a gurguje wannan sun sira na ibnu kasir ne ibnu kasir wanda muka sani mai tafsir Ibn kasir wanda mal albani yawa ta hakiki ya tace abin da ya tace ya ce shi ingantacce to cikin waɗanda ya tace ya ce su ne ingantacce ya tabbatar da shi wannan hadisi tsaya mu ji hadisi ya tabbata daga khara'id ya kawo shi tirmizi ya kawo shi ga kamar haka daga uradu shi ma shine abdurrahman ibn ghazwan ne quradu daga yunus ibn abi ishaq as-sabi'i da abubakar dan dan abu musa al-ash'ari da kuma babansa abu mashmu ash'ari shi ya kawo labarin yace kharaja abu talib ila sham yace abu talib ya hita zuwa sham ma'ahu wa ma'ahu rasulullah yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ashiyakhin min quraish cikin tsofaffin quraishawa da cijai su da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yan yara wanda an ka doka wannan tafiyar suna tafiya suna tafiya falamma ashrafu ala rahibi to da sun ka cinka sun yo sun zo wani wuri da aka ce ma basra ko a ce busra ba basra ta kufa ba albasra ta kufa ana rubuta ta da alifun lamun farko ba'un sadu ra'un da hakuri ko a ce takuri mai dagagga albasaratu shi a ta kufa alkufatu albasara ta iraki ita kuwa can ta siriya busra aka ce mata ba ɗinta don magarai duk da wasu na cewa basra amma busra aka ce mata luganci ya yi daɗi ga luga kuma ya yi asali ga luga sannan ƙarshen ta bayan ra'un ya arta ehin busra ehin shi yasa wannan ta iraki sai a ce basariyun wanda hito da can sai a ce basariyun ita kuwa da hito da can sai a ce busrawiyun a ƙara wawun ala kulli halin wato waccan busra ta ni ta siriya ta sham to sun kawo daura busra a kula ba wani katon gari na wani dan kauye na irin dai in kana irin babban gari sai ka dan wuce wani kauye ka da zango nan a dan huta ko a dan ci abinci ko a sha ruwa ko a wuce ita busra wani dan karamin kauye na sun ka kawo nan sun ta suka nuho inda shi wannan rahibu yake a inda yake da saumara abinda a saumara shirayin nashi dan wurin da aka dan gina ana ha ana shiga ana ibadu da sauran wani abu haka to nan sai suka hango shi bahira shi wannan rahibu ana ce mai bahira kalimar bahira ita ma ana rubuta ta da ba'un ha'un ya'un ra'un bayan ra'un wasu suna sa aliful maddi bahira wasu suna sa kuma ya arat bahira duka suna kawa daidai wurin sun aje zangon su sun yada zango ehin habadu tutan nesa suna saukowa cikin wannan rafin suka sauka suka suka sauka fa hallu rihalan duka su suka kwakwance kayayyakin su suka daura muraqumma da sauransu kowa ya sauke don a huta suna nan wurin fa kharaja ilaihim rahibu sai wannan mallamin kiristocin ko mallamin yahudawan sai ya hito daga ɗakin shi na ibada wa kanu qabla dhalika yamurruna bihi fala yakhruju wala yaltafitu ilaihim tun da ɗai tun shekara wa shekaru na ahayyar su kuma suna tsaya nan su huta amma bai taɓa hito musu ba kai ko waye su bayi babu ruwa ne da su duk a zaman da suka yi ko kwana na sun kai babu ruwa ne da su amma rannan haka suna saukowa su ya hito fana ya sauko daga sa gidansa wahum yahulluna rihalahum suna sauke kayan su faja'ala yatakhallaluhum sai ya rinka kutsawa tsakanin su dan jaye da nan kai bari in wuce kaza haka yana kutsawa hatta ja'a har yazo inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama hannu annabi wa qala sai ce hadha sayyidul alamin wannan shine shugaban mutanen duniya wa fi riwayat al-bayhaqi riwayat bayhaqi yace akwai karin yace hadha rasulu rabbil alamin wannan shine manzon an manzon ubangijin talikai yab'athuhu Allah rahmatan lil alamin Allah zai aiko shi rahama ga al'umma rahama ga talikai ko rahama ga halittu to haka wannan shi ba yahudan ya faɗi fa qalahu ashyakh min quraish tsofaffin cikin qura suka ce mashi ma allamak ya jin ka san haka wasu da kai wannan fa qala sai ce innakum hina ashraftum min al-aqaba ku din lokacin da kun ka gangaro daga tudu kamun ku gangaro ku zo wannan zangon lam yab يشقى شجر wala حجر illa خر ساجدا ina gani babu wani icce ko duci da duk kun ka biyo sai iccen nan ko ducin nan ya faɗi ya gaida shi ya gaida wannan bawan Allah kuma wala yasjudani ba mu taba gani ba kuma ba su yi icce da duci ba su sujada illa li nabiyin sai ga annabi to ran da ga sai mai sujada sai ni san cewa lalle annabi na wa inni a'rifuhu kuma zan gane shi bi khatamun nubuwa da stam na annabtaka wannan tabbas yana da stam annabi sallallahu alaihi wasallam khatami eh sallallahu alaihi wasallam asala min gudurufi katafihi kasa ga allon ka fada tai ta dama kasa kadan allon ka fada tai an ka diba kasa akwai wani tulin nama naman jiki ne na ya ya ya ya turo haka kamar wani dan kololo bisa ga naman an rubuta Muhammadu Rasulullah da rubutun nama da rubutun nama wannan ko salmanul farisi ya faɗi wannan kuma wannan ya tabbata yawwa to yace lalle ina gane shi da haka kuma ya diba kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake sun maraja sannan mutumin nan shi rahibi din ya koma gida ne fasana alahum ta'ama yayi musu abinci falamma atahum bi lokacin da yazo ya ka musu abincin wa kana huwa fi ri'yatil ibli ko da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam an tura shi irin wanda aka tura yan yara kai ku ce ku dan kora mana shanu eh, raƙon manga sai su dan ci abinci kamar mu tashi an ce ta dan tura su cikin gonaki su dan ci haki su dan yi abin nan dai a dan sha a dan huta kamar su ko manya manyan su dan huta cikin inuwa sannan a kama ta haya to ko da yanzu annabi din bai nan ciki Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai nan fa qala sai yace arsilu ilayhi ku aika ya taho don ba su ya kama abincin ba ko ba haka yace ku aika ya taho na'am fa aqbala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya huskanto wa ghamamatun tuzilluhu alhali girgije tana wa manzo inwa tare da girgije na mai inwa falamma hadana min alqawm da ya kusantu mutanen shi manzo sallallahu alaihi wasallam qal sai wannan bayhudin yace unzuru ilai ku diba ku gani ku diba alaihi gama maga girgije tana bai da shi ku diba ku gani alama ta gaba kenan falamma dana min alqawmi lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin mutane wajadahum qad sabaku ila fai'ish shajara da suka samu sun annabi sallallahu alaihi wasallam su gaba da inda inuwa ta ice take sun shige duk ko ina duk inuwa an shige an tattare wurin inuwa gaba ɗaya do rana ta falan majila sai annabi sallallahu alaihi wasallam koma gehe guda inda a cikin ranar sai ya zauna yana zannawa ma fai o shajarati alaihi sai inuwa ta karkata sai inuwa ta karkata yace kun ga ta gaba wata alama qal yace yace unzuru ila fai shajarati mala ali ku diba ku gani inuwa ta yi mai kal sai babu labarin ya ce fa ma huwa qa'im ana cikin wannan shi bai yahudin yana tsaye alaihin kansu kan mutane yana musu waɗanga bayanai wahum yanshiduhum kuma yana gama su da Allah Allah ya zahabu bihi ila rum kasu wuce wajen arna da shi kasu wuce sire da shi inda Romawa suke waɗanda Yahudawa ko Kiristocin masu karatun attawaɗin sun san siffofi ne in sun ka gaba shi ba nasu bane to wani abu na iya faruwa Ya ce fa innar ruma saboda ruma idara auhu idan sun ka ganai arafuhu za su gane shi sifa da sifa da suna karanta a cikin attaura kuma fakatalu suna kashe shi a zato ne ko suna iya kashe shi <laughs> na'am yana cikin wagga magana yana magana faltafata sai waiwaya shi bai hudin ko da ya waiwaya fa idza huwa bi sab'ati nafarin min ar-rumi sai ga wasu mutum bakwai daga Rom can inda yake ce ka atai da Muhammadu can ga watan su kuma sun hito kad sallallahu alaihi wasallam kad aqbalu sun huskanto qal sai mai ba labarin yace fastaqbalahum sai ya tarbe su yana tarbe su kale yace musu ma ja'a bikum min zo da ku ni lafiya qalu suka ce ji ina mun zo saboda ni mun samu labarin anna hadhan nabiyyu kharijun fi hadha shahri annabin annabin gada da an kace annabin kashi watan ga zai bi ta hanyar ne watan ga cikin watan ga da aiki an ce zai bi zai bi nan kuma na an kai muna misallai nan mun kaji cewa lalle zai zai biyo ashe kuma ga hanan to sun sun kace sun kace fa lan yabqi tariqun ba wata hanya illa bu illa bu'is illa bu'isa ilaihi nasun an aika mutane su binciko ko wace hanya an tura wasu a binciko ko za su gamu da shi to wa inna ukhbirna to mu an ba mu labarin khabarahu labari ne an ba mu labari ne ila eh, dariqi ka hazi an ce hanyar gata taka kai inda bisa bakin gidanka nan zai biya wuce to shi na mun ka taho qala sai yace musu fa hal khalafakum ahadun huwa khairun minkum tambaye ku nake bayan ku akwai wani tare da ku wanda yana cikin manyan manyan koko kuna a shugabannin koko akwai wani can wanda shi adda final sale ko kuna din kalu sun kace la babu wani baya gare mu daga mu sai mu muna muna attahida al'amarin kuma mu ab masu magana mu aka yanke magana yace ni yace to inna ma akhbar kalu eh, la inna ma akhbarna khabaru ila dalikika hadihi mu an ba mu labarin an ce zai haya ga yace to muna mun ka taho da kanmu kala sai yace musu da kata afara'aytum amran ku bani labari game da al'amarin arada Allah an yaqadihu Allah ya yi nuhin sai ya wakana hal yastati'u ahadun minan nas radda akwai wani wanda zai hana ya faru in dai an ce annabi din nan sai an yi shi kuma sai ya girma kuma sai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to yanzu ku taho ku yi kuna iya hana wannan al'amarin ya faru fa kali suka ce la ba su iya hana kali ce to fa bayu shawara kawai ku yi mai mubaya'a gashi can ku ce ku yi mubaya'a suka yi mubaya wa kamu wa kamu ma'ahu indahu suka zanna tare da wannan bai hude kusa ga annabi kala sai ba labarin yace fa qala rahim sai wannan bai ya yace an shadukumullahu ayyukum waliyuhu ina gama ku da Allah wane ne waliyinsa wane ne wanda ya taho da shi ƙala abu talib abu ya ce ka karu shi sun kace abu talib gashi abu talib shi na taho da shi ya fuskanci abu talibin falam ya zalbe gushi ba yana shiduhu yana gama abu talibi da Allah ya mai da shi hatta radda ha abu talibi da zai mai da shi gida ba zai wuce da shi can ba وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت أبو بكر كسور على دكيو أبو بكر sai ya aiki Bilal ya raki annabi sallallahu alaihi zuwa gida a saurara da kyau ya aiki Bilal ya raki annabi sallallahu alaihi zuwa gida kuma sai shi da Yahudel yawa a sallallahu alaihi guzurin kak alkaki an san kak alkaki ko duk wani abu da aka soyawa ana ce mai kak larabci suna ɗauka ta amma asali ba larabci ba ne farisanci ne amma suna ce mai kak kuma daga shi na kila ko turanci aro kuma ana cewa kek yawa <laughs> amma duk shi na da kak da kek duk gudana da wata sauraka da ka kak ka ce kek shi shikenan wazaita da mai yabba manzo sallah sallan guzuri an ji wannan wannan kan manta abin muka karatu littafin ibnu kasir na muka karatu wanda albani yawa ta hakiki ibnu kasir yace وهكذا رواه الترمذي هكا الترمذي يرويتوشي والحاكم والبيهقي وابن عساكر وغير واحد من الحفاظ أنا جوان أنا جوان kyau ko wannan hadisi an yi rigingimun duniya da yawa kan wannan hadisi game da inganci ne da rashin inganci ne na farko dai wanda ya fara kawo shi ko cikin inda aka fara samu ya fara fitowa littafin da ya fara fitowa ya hanka ta hanyar tarihi ya hito cikin littafin tirmidhi imamu tirmizi ya haifi hadda wannan hadisi daga fadl ibn sahal malamin shi ibn tirmizi yace quradu dan abdurrahman al-ghazwan quradu abdurrahman ibn ghazwan ya ba shi fadl labari shi ko abdurrahman din nan daga yunus ibn abi ishaq as-sabi'i shi ko yunus ibn abi ishaq as-sabi'i daga abubakar ibn abu musa al-ash'ari shi ko abubakar daga babansa abu musa al-ash'ari sai ya ba da labarin da ya gama kawo labarin dinnan wanda kun ka ji an haɗe a nan sai imam tirmidhi ya ce hada hadithun hasanun gharibun lam la na'rifuhu illa min hada alwajh wannan hadisi ne hasan eh hasan an san martaba hasan yace amma gharib hanya guda gari hanya guda gari la na'rifuhu min hada illa min hada alwajh kuma ba mu da wata hanya ta sai wannan hanyar hanyar wa hanyar qurabi abdurrahman ibn ghazwan sannan wa yunus ibn abi ishaqa sannan wa sannan abubakar ibn abi musa al-ash'ari sannan wa sannan abu musa al-ash'ari daga manzo sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan wannan an ka fara samu daga cikin magabata wanda ya fara hassana shi imamu tirmidhi ya hassana shi baya gari an ka samu imamu hakim a cikin mustadrak nashi shi ya sahaha shi ya ce ma sahihi na baya gari an ka samu imamu al-jazari ya ce sahihi na a fahimta kenan to ƙasa kaɗan a sannan aka samu ibnu sa'idin nasi shi ma yace hadisin sahihun na an fahimta waɗanga sun gabaci suna cikin magabatan da sun kasa hadisin ana nan kwatsam sai an ka samu imamu zahabi imamu zahabi ya koma bi ta hadisin ya koma bin rijal ɗin hadisin a ya ce ƙoradu shi wannan da eh, farko wanda ya fara tadda don duk duniya babu wanda ya ji hadisin ga sai ga ƙoradu Abdurrahman ibn Ghazwan duk da dai Imam al-Bukhari yana cikin shi Quradu Abdurrahman ibn Ghazwan yana cikin rijal al-Bukhari an gane yana cikin rijal al-Bukhari kaga jawaz al-qantara amma ni amma Imam az-Zahabi ya kizginai yace to la ba bihi amma dai yana tsoron yace ina tsoron ya kasance yayi kuri yayi kure cikin wanga al'amari kai kuren da ina iya sa wannan hadisi in ce karyata imamu zahabi ya fara hidda waɗannan ya fara wa cikin wanga hadisi ya fara wa wasu abubuwa an dalayan na farko daga ciki ya ce ƙaunin da ya ce wa ba'asa ma'ahu abubakarin bilalan ana cikin labari sai aka ce da aka yi ta roƙon abu tsalibin ya maida muhammadu gida ya mai da shi gida gaba yahudan sai aka ce sai abu tsalibin ya yarda sai ni sai yace sai abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sai ya aiki Bilal mun san Bilal ba ba ba maula bawan Abubakar Siddiq na ba sai ya aiki Bilal ya raki Annabi sallallahu ya kawo Annabi gida wai Bilal ya kawo Annabi gida yace to ko babu shakku babu gardama a lokacin da aka wannan magana in akwai Abubakar to shekara ta goma ko takwas in ka ce Annabi shekara ta sha biyu to Abubakar shekara ta goma ko tara don tsakanin abubakar as-siddiq da muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba abubakar as-siddiq shekara biyu zuwa uku shekara biyu da rabi in ka duka ayyana kai tahdidi bidabt ka kayyade ka ce shekara biyu da rabi zuwa nawa zuwa uku to in muhammadu an ce mai shekara goma sha biyu to abubakar shekara nawa to shin dan shekara tara shi ka sa a rakku dan shekara sha biyu eh an fahimta sannan ya ce to kuma bilal lokacin nan babu ko shi duniya ba ko shi ba don bilal a shekaru ne shi a karamin su kwarai kwarai karamin su na akula bilal garan nan ga sannan bai ko taho duniya ba in ma akwai shi bai taho makka ba in ma ya taho makka abubakar bai saye shi ba don sai da an kai musulunci ya sha wahala ga ubangidanai. sannan abubakar ya ga tausayi ne ko abubakar as yadda ya so shi mun san kissar kuma kissar tabbatar tata to ya za a ce wai abubakar ya sa bilal ya rako shi kudin ga suka ya ce wannan akwai shi wannan imamu zahabi ya hidda wannan Ibn kasir mun san ɗabaka guda suke da imamu zahabi saboda dukkan su almajiran ibnu taimiyya ne Ibn kasir da ya zo nan ya kawo hadisin ya ce to kultu nace fihi min al cikin wanga hadisi akwai abubuwan mamaki da yawa baya gama kawa ya faɗi haka a cikin sira tashi ya faɗi haka a cikin al-bidaya wan nihaya ya ce akwai gara'ib da yawa amma dai duk da ya faɗi duk da yayi haka nan to sai ni amma ƙarshe sai ɗaya ya ji zan faɗa muku wani dalili sai ya tahikan cewa hadisin a bashi haka na hasanin ko sahihu amma ya ce akwai mamaki sai ta amma ya ja shi ya ja ta haka nan ba ana cewa sahihun ba ba ibn tirmizi ya ce hasanun ba ba hakim ya ce sahihun ba ba ibn sa'id nas ya ce sahihun ba ba aljazari ya ce sahihun ba ya ja ta haka ne ce amma cikin hadisin akwai rashin natsuwa amma ya ja ta haka an fahimta inda ɗaya mai da kulawa ya sai shi bai ambaci na zahabi ba sai mu haɗa ɗin da wani ya ambaci wani sai mu ce plus ko shi ko sai ya wani abu ya ce to abu musal ash'ari dai mai ba mu labarin nan ya zo wajen manzo sallah sallan dududu shekara ta takwas ko ta bakwai ya taho inda annabi bayan hijira a madina ya samu annabi shi ko wanga al'amari an yi shi tun annabi ana cewa shekara goma sha biyu ko auna min an fahimta ya ce to dan abu biyu ko dai mu ce yana cikin marasilu sahaba kila in dai ba shi abu musashi ya gamu da wani tsoho daga cikin sahabbai ba tsohon sahabi wanda da shi aka yi harkar ya bashi labari ko kuma a ce ya tambaye annabi da kai ne annabi ya bashi labari in ba hanyar ga biyu ba to bai da ta hanya ta samu wanga labari wannan shi a abinda shi ko eh, ibn kasiri dan hiswa na dan dan jallayin da yayi an fahimci wannan duk da dai sai ya tafi da hadisin kan mu mance kan mu mance a dabaka ta imamu zahabi da ibn kasirin akwai magabacin su kaɗan a matsayin kila zai zan siniya gare su ko da bai zan mallamin su ba siniya ɗin su na a makaranta ibnu taymiya shine ne shine wanda a gaba gare mu yanzu ibnu qayyim al-jawziya an fahimta duk makarantar ibnu taymiya suke to bai ko da bai zan malamin su na kai tsaye ba tunda duk mallamin su ibnu taymiya to siniyan su na amma in muka diba nan ya dan yi ishara kan cewa akwai akwai magana tunda ya ambace ta amma ya faɗi wani abu mu saurare ta kwana mu jiya an fahimci wannan dan sai mu ƙara gangarowa da an ka ƙara gangarowa sai aka zo ga ibnu hajarin ƙasa ga kasan kun san da baya zo sai aka zo da ibnu hajarin ibnu hajar ya ka kissa ga kama ibnu hajar afau ku ku hankuri kama ibnu hajar kama ibnu taymiya eh daliban akwai imamul baihaqi imam barhaq ya ishara ga wannan kissa yace to malaman dai tarihi dai sun santa malaman tarihi suna faɗa wagga mashahuriya ga malaman tarihi ba malaman hadisi ba malaman tarihi ibn asakir ya kawo ta a cikin tarihi dumashqa shi ma ya ishara gare ta kuma ya tahi kan cewa ni kan cewa ta tabbata haka nan saboda haka na dan koma bayana sai ku ci min cikin magabata akwai tirmizi akwai hakimu akwai baihaqi akwai ibn kasir eh, ibn asakir sannan akwai ni akwai abu nu'aym fi hilya mai hilyatu awliya illa shi ku ya kawo ta yana cikin magabata abu Nu'aym ya kawo ta sannan sai mu ce ga aljazari sannan ga Ibn sa'id nasi waɗanga duk magabata na sannan mu ce ga cikin waɗanda ka da su ɗaliban Ibn taymiya suwa ga Imam zahabi ga Ibn kasirin duka sun ambace ta amma imamu zahabi ya soke ta kwarai kwata kwata shi maudu'i ma yace amma Ibn kasirin ya ce akwai gara'ibu Ibn qayyim al-jawziya kawo mu zo ga maganar ya ce akwai kure shi kure yace akwai kure cikin ta sai mu kara gangarowa wajen ibn hajar ibn hajar da ya kawo ta sai ya kawo ta sai ya ce rawaha at-tirmidhi bi isnadin qawi wa fiha ashiya'un munkara hmm. ibn taymiya yace ibn hajar yace eh, tirmidhi ya kawo ta isnadin ya da ƙarfi ana kula mai amma akwai wasu abubuwa da yake munkara na sun dan sun sun saba ma abinda an ka sani cikin harka hadisai abinda an ka sani cikin tataccen karatu an fahimci wannan aka ƙara tahowa aka gangaro imamu sahawi ɗalibi ibn hajar alaihi rahmatullah da ya zo kan wannan gaba shi ya yi abubuwa da yawa don ya yi raddi ba guda ba ko ko ya yi ɗumumuwa da yawa daga ciki da ya zo a saurara a cikin littafinsa al-maqasidul hasana fi bayani al-ahadith al-mushtahira ehe fi bayani al-ahadith al-mushtahira ala al-alsina littafina wanda yayi akan hadisan ƙarya zalla wanda aka faɗi a kama mutane amma mutane labari suka yi abin labari sai ka ji shi karance da Allah kamar Qur'ani ya zo da shi to akan waɗannan ya ambata sai ya buɗa a cikin gaba yace daga cikin abin da a ƙarya zuƙe ta malle cewa girgije wai yana biya annabi ku tuna ne kun tuna inda yake ko cewa girgije yana biyan manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin ƙarya cewa inwa na karkata mai daga cikin ƙarya wani ya ci ya ji kila abin ya ringa ko amma kun ji cikin hadisin ai ko ba ku je ba yace daga cikin ƙaryar cewa in ya taka ƙasa ba a ganin sawunai amma in ya taka duci a ga sawunai daga cikin ƙaryar cewa bai da inuwa don shi nuruna ina jin ai kuna jin mawaka na faɗa haka musamman yan bege masu maulidi ko ba haka ba shi suka faɗi sahau yace wata irin shirgegiyar ƙaryata bata tabbata ba duk waɗannan ƙarairai na ya wasu ce duk waɗanda ƙarya na cewa wai annabi kaza an yi mai girgije ai mai kaza ai mai kace duk ƙarya ta yace abu guda ɗai za mu ɗan yi wata yasaranda ba mu azarbaɗin cewa ƙarya na kai tsaye magana hadisin nan da aka ce ya tafi siriya sham yana ɗan shekara goma sha biyu aka ce wannan a nan girgije ya mai inuwa to in ya tabbata in ya tabbata to nan ɗaya don wannan hadisi in ba ƙoradu abdurrahman bin ghazwan ba babu wanda ya san shi duk duniya hatta dun saboda wannan hadisi garibi na hatta da imamu ahmad ibn hanbal ga ƙoradu ya ji shi wana hika ko ka san wane ne imamu ahmad ibn hanbal duk hadisai eh, imamu ahmad ibn hanbal bai ji wanga hadisi ba sai ga sai ga abdurrahman bin ghazwan yace saboda wannan hadisi yana da gara'i yace mamma in ma mun ci ya inganta to sai mu ce nan dai an kai wannan wannan tahiyya dai a rike min wannan wannan tahiyya dai an kai wannan yace saboda ni saboda ga hadisai rututu sun ba manzo alaihi wasallam yana shan rana sai ayi mai inuwa annabi abubakar siddiq yana manzo alaihi wasallam lema ya mai lema wuri kaza ya aza mai kaza annabi yana shiga tanti annabi sallallahu wasallam yana zuwa yanka ta hidaji a samu icce in za a yi sansani a samu icce wanda ya lillilip su gaggyara sai su ban mu annabi na su ce wanga na annabi na sai su wuce inda girgije na biya kai ko ko inwa na biyo shi ni an nace sai an keɓance ai kun san da hadisin an taba dawa daga tabuka aka ga wani ice lillilip aka share manzo sannan aka ce to wannan annabi nan zai zanna sai kowa ya wace kowa ya ta inda ka samu inda zaka tsaya amma wanga na annabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dan gyaggyara ta takobi ne ya rataye ya kwanta yana kwana kun san wannan kahirin ya zo a hita kobi ya zari ya tadda annabi ya ce to waka tsare ne yau waka hana ni kashe ka mun san hadisin bukhari ya kawo shi da manzo abinda muka son mu ce da manzo sallah girgije ka ji hatai da inwa tana karkatowa akwai bukata a share manzo sallah sallan karkashin yace a ce shi abin mai an fahimta eh a ba an ce manzo sallah sallan ya hijira ba daga makka zuwa madina ko ba haka ba ina yahuda eh, mukahira makka ba biyar sawu ne sun ka kama yi ba an ce bai da sawu in ya taka kasa sawu ne bai hita ko sahawu yace duk wannan ƙarya ta kawai abinda zamu ce in ta tabbata mu ce kawai ga wannan tahiyat ita dai ita ma in ta tabbata don hadisin babu wanda ya san shi Abdurrahman bin Gazwan an ji wannan mi sahawi ya nuna ya kisgina hadisin ko yayi yi musu tan babu hadisin ko sai ka ci gaba ta tahowa tare da sahawi akwai aboki ne sayyidi ko shi sayyidi kun san hadibul lailana karan dare hakwata ya kwasa da dare ya kwasa mace zai shi kasu kunama shi ya ce hadisi ingantacce na saboda mai mai adalci ko ba haka ba shi ya ce ingantacce na to haka aka yi ta yi duk waɗannan haka suka ta yi to sai da aka zo daga baya baya yan zamanin mu nan irin malamai kakannin mu muna nuhin da wannan karni na bincike ya ya game duniya sai aka samu rubuce rubuce da yawa sai wani <clears throat> ba masure yayi rubutu sai ya sama wannan hadisi da zai rubuta sai yasa yace khurafatu khurafa khurafatu rahibi al-musamma bi bahira tatsuniya ta wani fasto ko wani mallamin yahudawa wanda aka ce bahira tatsuniyar bahira sai littafin ya buga ya kwada hannun muhammad nasiru addini albani shi ko sai masa raddi yace hadisatu rahibi al bahira haƙiƙatun la labarin cewa akwai maganar cewa hadisin nan na bahira wanda an ka ce ya tafi can gaskiya ta ba ta tsuniya ba ta mala albani ya bi ta hanyar sanadin hadisin ya ce hadisin sanadin ya inganta abdurrahman bin bin ita ihtajja bihi al-bukhari ke ne da wazar tsara duk da dai ana ce mai lahu awhamun ko yana da wahamu to an yana da wahamu sai ba sai a hidda wahamu din ba a hidda wahamu in yayi kila an fahimta sannan ya ce Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i ihtajja bihi muslimun muslim ya hujja da shi Abubakar ibn Abi Musa al-Ash'ari rawalahu jama'a Abu Musa al-Ash'ari sahabiyun jalilun kuma wa mursal sahabi maqbulun sahabi in yace ma an ka tunda bai ma shi ma ka bashi ne ka bashi ne yace to sanadi idan sanadi ya inganta to mika ka hana mu inganta hadisin yace to bari mu dibi labarin sai mu ce mi sai yace magana da anka ce wa ba ba'asa ma'ahu wa ba ba'asa abubakar ma'ahu bilalan da anka ce ba ita akwarin ba yace sai mu bata amsa biyu ai albani ka san akwai abin nan yace sai mu bada amsa biyu na farko sai mu ce to mi an matsala don an ce ma abubakar ya aika bilal ya rakai to mi an matsala faɗa ni illa sai ka ce ah, abin da yasa lokacin nan cewa an ka annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta sha biyu shi ko in ko shekara ta sha biyu duniya ta san manzo ya ba abubakar shekara uku ko ba haka ba it means kenan abubakar shekara ta tara ko goma in ma ka kara mai to kuma bilal ba a kowa ya ba sai ce wacce ma sha biyu in ba waki di ba di ko muttahamun bil kadibi di duk duniya ta san muttahamun bil kadibi ta yaya za mu ɗauki ƙaunin muttahamun bil bilkadiri mu yi umfani da shi mu matsayin kulki mu buge hadisin da ya tabbata sai mu ce kadiyar ta tabbata amma ba haɗa ma shekaru ba ba haɗa ma da ba kacce a ah, ba ma haka nan ba an ce ma shekara ma tara ma yace Suhail ya faɗa nan mu'dalun tsakani da wanda ya faɗa wannan mutum uku shi ma hadisin ya tashi aiki wanda ita a hujja ba ta hujja ba yace sai mun batta haka nan yace in ma wannan in ma mun yadda haka haka wurin yake na ma muna da ja wagga gabat kure na an ka bashe ta wahami na ya faru da daga ɗayan ruwatu kuma wahamin kai kila ma ga Tirmizi ko ga wani hakimu ko ga ibnu Asaki ya faru gare dun hadisin ya zo daidai Imamul Bazzar ya kawo hadisin daidai yace wa ba'asa ma'ahu ammuhu rajulan haka yace shi na ibn qayyim yayin ishara yace a wancan bazzaru cewa an kai sai amminsa sa wa sa abu dalibin ya aiki wani mutum ya raki annabi wani mutum ya ce kaga ashe cewa abubakar na cewa bilalan na bai ce bilalan ba rajulan iya rubutuna ko kuren rubutuna an ka zo rubuta rajula an ka ce bilalan an ka zo rubuta abubakar an ka ce an ka zo rubuta Amuhu an ka ce abubakar saboda haka in dai wanga gaba ita akurin to yanzu an gyara ta madadin ka ce wa ba'asa ma'ahu abubakar eh, bilalan sai ka ce wa ba'asa ma'ahu ammuhu rajulan an fahimci wannan Imam zahabi kai da kan gizgini kana cewa abdurrahman bin gazwani muttaham bil kadhib ce duk duniya kai dai ka faɗa wannan kai dai ka faɗa wannan kuma mutum na iya faɗin magana ya kure tunda ma dama imam al-bukhari ya sahi ciki kuma ai jawaz al-qandara ko ba haka ba duk abin da zaka ce mai sai dai ka nai bai kai hadda sosai ba ba dan ba dan dari bisa dari na ba ba dan kaza ne ba ba ka dai soki hadisin yana dai nan yana aiki illa dai ka ce bai kai 100% ba ko dari bisa dari ko sai an ga ce mutun ya ce eh, ba dole sai dari ce ba yana cin 70 mai a ce eh. saboda haka ai dan yana ko ko dan ba dan bi na to to sai zan saboda haka maganar tana nan suka ce ba shi ɗaya ba akwai wani illa cikin hadisin ta hanyar magana ni ya illat da suka ce illat mutuno da wani labari na salmanul farisi salmanul farisi lokacin da yana yawo wajen mallaman nan na fastoci ko wani ce mai ya kai ya ce in mutuwa za ka tura ni gare ya ce wani in nan mutuwa za ka tura ni gare ya ce wani ya ce lokacin nan ba a ambaci bahira ba ko ambatai cikin waɗannan na salmanu ba ambatai ba kuma daga cikinsu akwai wanda ya faɗa mai cewa su uku ɗaina ko kuma an ka ambaci su kuma da na ƙarshen da ya mutu ya ce babu wani in ya mutu sai wa ya ce to babu wani kan ba su ambaci bahira ko su ambatai ya ce saboda da mai kafi kenan it means abin da ka nuna kissar salmanu ta ci karo da kissar ga ta nuna babu bahira duniya tun da hatta wasu wasu ba san shi ba kila an gane karatun shi ka ji ka wannan ni an ka ce rahibu an ka ce bai hude ko wancan mi an ka ce kirista an ka ce addini guda na eh cikin kiristoci uku din sannan to shi gonga cikin bai huda yake kila fahimta yace hadisin da yana nan yana nan dai hadisin a faɗi wata to haka hadisin mala albani ya kai ruwa ya kai mai na tabbatar da hadisin tabbatacce na sai ƙarshe sai ya ce kai hadisin kwa inganta shi waɗanda sun ka inganta har sun yi shi yawa ko ko sun yi shi inganci sai jiracce rikano da sun ka inganta shi tirmiz ya inganta shi hakim ya inganta shi sun ka inganta shi jazari ya inganta shi ibnu sa'id Nasa ya inganta shi ibnu hadir ya inganta shi sayudi ya inganta shi kila na ƙetare wani guda bakwai ambata a cikin waɗanda ya jero ehin a ba imam bulbai haƙi ba to cikin mutum bakwai da ya jero ya ambaci tirmidhi ya ambaci hakimu na ambaci hakimu ehin tirmidhi hakimu imam al-jazari ibnu sa'id nasi ibnu hajar ibnu kathir jazakumullahu khairan ibnu kathir nan mance ibnu kathir sannan da sayu'i duk sun inganta shi da albani ko ba haka ba da albani wannan sai in ka ga sai zan abin ni abin rigima cikin malamai ko littafi kazu sun wasu inganta shi wasu ba su inganta shi wasu inganta su ba su inganta shi ba to haka in a ɗayan bangaren shi kuma imamu zahabi ya ce ma mawdu'un na shi imamu zahabi gaba ɗaya mai kata kata a cikin littafin tarihul eh, eh, islam kuma mafi yawan da sun ka tafi sun kawo rafaransa imamu zahabi kwatta hosu ya ce imamu zahabi sannan hatta da ibnu hajarin ya kawo gaba sai da isharar imamu zahabi kan cewa wannan nakara ana ta ana ta ana ta har zuwa ga lokacin har lokacin na akwai wasu da yawa da suka mai san mal albani raddi kila fahimci wannan a kan da yanzu in karatu ɗazu ɗin nan da yake kullum ina son eh, kullum mu zan ka tattacewa ko ba haka ba a dr sani rijiyar lemu sai ni kira shi ɗazu nika ce mai akwai littafi da ya nabi rahma mun san shi durusun wa durusun wa ibarun durus siratun wa durusun siratun wa durusun wa ibarun dab'a ta uku ta garan sai ni kira shi nika ce mai eh, na ga cikin dab'a ta ta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam baka zo da labarin tahiyan manzo sallallahu alaihi wasallam sham ba ha inda ya gaba hira baka zo da ita ba kuma a muƙaddama da yake ɗaba ta uku ta garan third edition na garan banda ta farko banda ta biyu a muƙaddama ka ce ka yi canje-canje daga cikin canje sun da ka ce wa hafi riwayatin ta bayyana li wa ha'uha na cire wata ruwaya wadda daga baya na gano bata inganta ba to da nuska ta ɗaya ko ta biyu ta uku ta garan shin kissar ga ta basira shin tana cikin waɗanda daga ba mala ya kawo ta ɗaya biyu yanzu ya cire ta koko bai kosa ta ce a tun asali shi bai kosa wuta ba ya ce madalla to saboda ni shi kenan bai sa wata ba ko saboda ya ce saboda ni a wajena istatun munkara ɗazu ɗazu shidda saura wani abu kamun in hito na ce bari in tuntuɓa ya ce shi a waje ne kissa ta munkara bata yi ba a waje ne bata tabbata ba yace alagawar ta malam a imamu zahabi ya inganta ta ce ashi fara inganta ta nice da hakimu dawa da yace to duk wanda zaka wa'i ba imamu zahabi ɗaya bi bi ɗaya na yace ta inganta kida kun gane kaulin wani na aka maimaitawa ma mutum guda da ya magana sai aka yi ta maimaita kauli ne yace yace yace yace imamu zahabi ya nice na gan cikin tarihul islam yace Imam zuhari yace ba karanta tarihi sunna ce na karanta tarihi Islam yace ni ya gani ce yace Imam ya yace ma mawdu'un ta yace to shi a waje ne wannan kauli ya gamsuwa da shi Dr. Sani Lijali yace ya hana tsuwa da shi shi sa dai bai ko kawo ta ba sai ce bai to a a ko wasu malamai sai yace duɗin sun kai rubutu game da haka nan kawai sun biyo ɗan ga biyu na ko ya bi Tirmidhi ko ya bi Zahabi tirmizi kuma shi bai da wata hujja kawa ɗaya yi kuma kowa ya bi shi amma imamu zahabi a waje wajen ya hujja don ga abin da ya ce ya ce kuma bari ya faɗa min wani abu idan an ka ce a matani akwai nakara to ko sanadi sai an samu nakara cewa akwai nakara cikin matani ya ce akwai sanadi ya ce amma hon ga shi abin da ya fahimta na shi sa bai kawo ta ba yake ce mai to da yace ta bayyana liyo fa mi na kawo cikin ta farko ko ta biyu wanda cikin daba ta uku bai kawo yace magana ciya manzo sallallahu alaihi wasallam a yakin khaybara an bashi nama bai huda ta bashi nama ya ce kuna tuno da hadisin ko to naman cikin cikin wannan ruwaya an nuna naman yayi magana ya ce kakkaci ne guba garan ko yace ita ta ya ya gano bata inganta ba kila an fahimta dun game da hadisi sai ka bi daddaki inda ma malamin hadisi na ba tambayan da ni mai da an dan da ana da sai ya ce na mai izgili ko na wani wani to to garda ma ka son kai da ni haka zai cewa eh kawai ka ce mutum missa ya kaza kaza ya kawo kaza a'a bai kawo misa bai kawo shi ba ina ga ti ahlus suna ɗaya ka jimrin haka misa bai kawo ba to ala kulli halin kun ga irin rigimar da aka ciki to ni tsaya sai ni kama kwatanta irin su Muhammad Nasiruddin Albani da Ahmad Muhammad Shakir zamu ce an bata muku shi a cikin tahqiqin da yayin Tirmidhi ya ce ta tabbata Ahmad Muhammad Shakir Muhammad Nasir bin Albani su ima eh, Sayyidi da dai Hadibul Lailina su Ibn Hajarin su Tirmidhi su Hakimu su Ibn Asakir duk ga sun ce sun ce mi sun ce bata sun ce tabbatattata a ɓangaren Imam Zahabi ya hafuta cewa mawdu'u mana kuma cikin malamu da muka ji da su ta shi rijiyar lemu ya ce bata inganta munkara sai shi to abin da a haƙe kawai a to haɗa mutane haka ko ko ba haka ba a faɗa don ka sani sai ka san kisrat kuma ka san yadda zaka bada ita amma abin da aka so yi ma ko da za ka faɗe ta a matsayin ta tabbata to duk abin da an ka faɗi waɗannan cikin wannan nan ɗaya na sun ka fara faruwa ba su bai mai to ba shi ne ka so ihissuwa nan ɗaina batun girgijiyawa manzo sallallahu alaihi inuwa batun icce ya karkato ya mai inuwa batun icce ya yi mai sujuda sujuda ko duci ya mai sujuda shajarun wa hajarun ya ce to duka nan ɗai a fahimta illa dai akwai hadisin da muka sani tabbatacce manzo sallallahu alaihi wasallam ce ni a'lamu hajaran na san wani duci kana yusallimu alayya ya kasance na manzo sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani duki a nan makka na wuce ina yana ce ni assalamu alayka ya rasulullah tun bai zo annabi ba wannan hadisi ya tabbata kamar da in ba waɗannan ba sauran abubuwa da aka faɗi kakka ba labarin su a cikin lailatul qadr cikin ran maulidi ko ba haka ba ka zo kai ta zana karairai kana faɗi maulidi a kiyaye wannan eh to <laughs> dama wurin ƙarya na ko to yanzu sai ku saurara sai mu koma mu karanto abin da imamu imamu ibn qayyim al-jawziya yace ko a wa fi hadhihi al-kharja wa fi hadhihi al-kharja ra'ahu bahira ar-rahib wa amarahu ammuhu an la yaqduma bihi ila ash-sham khawfan alayhi min al-yahud فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن معه مع عمه ولا مع أبي بكر وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا ولكن قال رجلا وفي هذه الخرجة أو أن تفيت رآه بحيرة نم بحيرة يقشي محمد صلى الله عليه وسلم الراهب بحيرة الراهب وأمر عمه يأمر عم سا ألا يقدم به إلى الشام كي يشقب شام دشي خوفا عليه من اليهود دون صورة يهوداوة فبعثه عمه مع بعض جلمانه sai amin sai ya aiko da shi gida tare da wasu yara ne shi amin din tare da wasu yara ne sun karakku annabi ila ta zuwa makka wanga shi an magana sai ce wa waka wani kore ya faru fi kitabi tirmizi a cikin littafin tirmizi ga nan ba na yassa wa gairihi da duk wani wanda ya kawo hadisin wanda ba tirmizi ba muka ce su a sun kawo shi <clears throat> hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak imam al-bayhaqi ya kawo shi a cikin dalailun nubuwa ba cikin sunan ba abu nu'aym ya kawo ya kawo shi ma a cikin dalailun nubuwa ibn asaki ya kawo cikin tarihu a dimashqa sannan al-imam al-khara'ib ya kawo shi a cikin hawatiful jani ko hawatiful jinani ya kawo shi ciki to dukkan sun kawo ka baɗai to haka sun kace ni sun kace cewa suka yi annahu ba'atha ma'ahu bilalan ko cewa wai an aika shi Abubakar Siddiq ya aika Bilal ya raki annabi ya ce wa hadha min al-ghalat al-wadih wannan yana cikin wani kuskure baro baro bayyana ne kowa kure na ce ni yace fa inna bilalan izzaka saboda bilal a wancan lokacin la'allahu lam kuma mawjuda kila ma babu mashi duniya ba ma haifai ba kuma babu kila haka take ba ma haifai ba in mun ka bi tarihin haihuwa tai ko ko ko tarihin wanda suka cewa shekaru ne yace ba ba ko sa mai ba wa in kana kaddara ma akwai shi in ma akwai shi to falam yakuma ammihi bai tare da ammin annabi bai tare da abu dalibin sannan wala ma abi bakar mai tare abubakar don ba musuluncin bai ko taho ba bale a rinka bashi kashi yana ahad ahad ha abubakar ya sayi shi saboda bai ko tare da shi yace to amma akwai inda hajar ga magana wanda imamu albani ya ishara da ita yace wa dhakara al-bazzar fi musnadi hadha al-haditha amma imamu al-bazzar ya ambaci wannan hadisi a cikin musnad nashi walam yaqul amma bai ce wa arsala ma'ahu am walam bai ce wa arsala ma'ahu ammahu bilal bai ce haka ba haka yace amma bai sa bilal ba walakin qala rajulan yace yace wa arsala ma'ahu ammuhu rajulan yace to in rajulan na hadisin ya miki an fahimci wannan ala kulli halin dai hadisin yana tattarkiya da sassarkiya a kula sosai kila lokaci zai samu wata rana mu yi darasa kai ne darasa mu kasafa insha Allah mu dan ƙara wannan faragar mai zuwa falamma falamma balagha 25 sana kharaja ila ash-sham fi فوصل إلى إلى بصرى ثم رجع فوصل إلى بصرى ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد بنت خويلد وقيل تزوجها وله ثلاثون سنة وقيل إحدى وعشرون سنة وسنها أربعون وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه ولم ينكح عليها غيرها وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها أن يقرأ عليها السلام من ربها فلما بلغ خمسا وعشرين سنة لما ذو صلى في كي شكرا عشرين دبيات خرج إلى الشام يفتزوا الشام دكيني wannan sun kawo ta cikin soki wancan hadisi na gaba wanga gaba sun ma kawo ta duk wanga ta sham sai da shekara 25 tabbatacci na duk mahtari sun tabbatar da shi suka ce da waccan hadisa ta faru da ba a barin ya koma yana dan ja dan yaro ba ko gane siffofi ne ba bali ya zan dan shekara 20 da bai kirikiri ya tahi shi dai ai kace za su yi da ammi ne ko ko lokacin da ammi ne kila baya nan ko yana nan ammi ne nan da ya ce lalle lalle baka zuwa baka sani ba sadda kana karami ai na tafi da kai an ka matsa ni mai sheka to wallahi baka zuwa ko ba haka ba bai kamata ya ce mai haka ba amma ya bashi yanzu daga shi sai mai saraba ma dan garkiya ba ba kowa suka ce wannan ma ka shi ya ba ai hadisa farko ba hadisa ta wani abu da na ƙara tunawa sun ka ce ba ai hadisa can ta farko ba lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo annabi ya kama kiran su inda an yi wancan da bai kawo musu hujja ya ce wane wane tsoho wane tsoho wane ba da ku mun ka tafi ba bahira ya tabbatar muku cewa ni annabi nake da bai ce musu haka ba da bai ce annansa abu ɗale ba haba ba ba ba kai da kai na kasa an ka kawo ni gida ba dun ka kawo na gida ba dun gudun a kashe ni ba mista za su kashe ni sun ka ce ma da bai kamata kama hujja da waka ba duk an ka irin waɗannan gara'ibu waɗanda ibnu kasir ce gara'ibu ko ka san duk akwai gari irin wanga abu ya faru babban al'amari amma babu wanda ya taba jini cikin makka hakka hairan ba su ambata shi ba gari duk da dai mala albani ya sa kulki ya buge su duk ya buge su ya ce ina kai da hasada da kiyayya mai hasari da makiyinka abin da ya sani in bai son ka sai murje gaskiya ba washi na cewa idan makiyinka idan kai ko cikin ruwa kai moci sai ya ce kimi sai ya ce katar da kura saboda ina tsananin kiyayya kai cikin dai ruwa sai ya ce ki yace kiyayyata ai ah, yace ni Allah yace wajahadu wajahadu biha Eh, can waɗancan kafirai sun yadda gaskiya na sun sani sun sani amma kiyar sun kai haka albani ce haka albani ce rahimahullahu <laughs> wato in kana karatu man hadisi abin zai baka shawa irin jibir da aka yi فلما بلغ 25 sanatan da manzo Allah ya kai shekara 25 kharaja ila sham fi tijaratan ya fita zuwa sham wata wani kasuwanci kasuwancin da tabbata haka yake Khadija radiyallahu anha ita ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam wannan a guzurin ko ko waɗannan kajat ko waɗannan kasuwanci ya zo ya yi mata saboda abin da ta ji na amana tai kuma ta aika shi da ɗan uwan ɗan bawan ta maisara haka ya faru fa wasala ila busra ko basra sai ya tafi can wannan ƙauye ya zo wurin nan basra din na ya kai sun maraja ya dawo da ya dawo bayan dawa ta yi a kamar yadda ya zo a cikin kashful khafa ya dawo fata zawaja a ƙiba ruju'ihi ta binta kuwailid bayan dawa sai sai auri a matarsa mai suna khadija binta kuwailid abinda mai kashful khafa yace bayan dawa ta da wata biyu wata biyu kacal wace shekara ta yi 25 ko sha da 25 ya dawo da wata biyu ashe na dan shekara nawa dan shekara 25 din sai ya aure ta an gane wakil ce amma sun ce ta zawaje hawa lahu 80 sanatan ya aure Eh? Oh, salatu na sanatan ya aure ta yana da shekara talatin na sanatan haka an kace amma dai kusan tarihi za ka ga ittifaki kan cewa 25 don saboda ni saboda sun yi nuna cewa shekarar da ya tahi sham din na shekarar an kai auren in ko shekarar ta an yi ittifaki shekara ta 25 an fahimci wannan don manzo sallallahu alaihi wasallam a samu matsalar haihuwa ta ba don an san amul filina kowa san tarihin wakil wasu ka ce ihda wa ishirin da ɗaya duka duka da talatin da ishirin da ɗaya duk tabbata ba wanda an tabbaci ishirin da biyar mu riƙe tarihi wasin nuha shekarunta arba'u da shekara arba'in amma wannan kurina. wannan bai tabbata ba wannan ma bai da ma inganci wannan ma faɗi ya kai waƙidi ya faɗe to ka san kuma waƙidi eh, da an ce cikin tare an ka ce imamul waƙidi ya faɗi haka to ai ka san ko ka ce mai kazzabin ko ka ce muttaham bil kadhibi ba a karɓar labarin waƙidi tabbaci tabbaci wanda an ka samu shekarun ta ita Khadija radiyallahu anha du shekarar ta 28 wannan shi yake zama tabbaci 28 duk da ku akwai ma da ka cewa a annabi ma ya girme ta idan ka ce 28 an ce shi kuna da shekara 25 kenan ba ta ta girme ba ta ba shekara nawa shekara uku ko yace to in ana son ya kini 25 eh 28 in kai ma ana ko son ma wasu bayanai an ce ma ta girme Sori ya girme ta an ce ma ya girme ta wannan kenan amma dai batun cewa shekara ta 40 ko kaza kaza wai daga cikin sunna aka aka aure shekara 40 kasa haka suka cewa ha ba sunna ta ba sunna wake jita in dai ma akwai ta saboda haka shekara ta 28 muri nan wannan ma shi ma rije lemu shi ya kawo a cikin littafin sa Rabiul Rahama ce 28 وهي أول امرأة تزوجها إتأفركم ما تدي أورا وأنا باب صاباني sannan wa awwalu imra'atin matat min nisa ita a farkon matar da ta rasu cikin mata ne kuma ba ma haka nan ba min kish alaiha ghaira bai hada ta da kishiya ba bai auri wata sama da gare ta ba bisa gare ta tare da ita bai auri wata ba sai da ta rasu wa amarahu jibril daga cikin karamomi ko malaikin nata darajojinta jibril ya umarci annabi an ya kara alaiha salama min rabbiha annabi ya faɗa mata Allah na gaishe ta ka san ko wannan babbar karimci na Allah ma da kai ne fa a ce ma annabi ya ce ma Allah yana karanta ma sallama Allah yana gaishe ka Allah da kai ne ka san ashe kinan ko ba haka ba ka san ka wuce kai masha Allah ina da nan za mu tsaya ayi hakuri wannan hadisi na cewa Allah yana gaishe ta Bukhari ya fidda shi Muslim ya fidda shi Imam Muhammad ya fidda shi subhanak wa ta'ala insha Allah ayi hakuri ba mu karanta tambayoyi sai dai mu yi

ittiba'u ittiba'u hmm? <laughs> to shi ke na gane na gane alamu halafa <laughs> eh, na gane eh subhanaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu